الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم آه فيما أعتقد أن ما زلنا في باب الحيط أو كتاب الحيط نعم عند حديث من عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع شيني هو ما شاء الله إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى باب لا عن عائشة بابي بني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ثم اغتسلي wa kanat taktasilu li kulli sala rawahu muslim wa fi riwayatin lil bukhari wa tawadda'i li kulli sala wa hiya li abi daud wa ghayrihi min wajhin akhar wannan hadithi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa anna umma habibata habiba wannan umu habiba ba ita ce ramla ba akwai umu habiba wato ramlatu bintu abi sufyan wanda annabi ya aure ta rajallahu ta'ala anha ummul mu'minin innaha umul mu'mini wa ma hadhihi falaysat tilk wannan wata ce daban umu habiba bintu jahash eh, eh, eh, wannan wannan wannan ba ita ce wancar ba wannan daban ce yarwa zainab ce bintu jahash ana yi mata lakabi da abin nan alkunya da umu habiba wasu su ce umu habib ba ta da taɗin nan ba wasu kuma suna cewa sunanta ma Habibanci wato habibatu bintu jahash radiyallahu ta'ala anha amma inna hashtaharat bi kunyatiha umu habiba bintu jahash radiyallahu ta'ala anha a ita ce ta kawo damuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine take cewa ta, ta samu matsala na jini shakat a nan sai aisha ta ce shakat ila rasulillah addam ta kawo kuka ma'ana ta kawo kuka na damuwa game da jini zuwa wajen manzan Allah sallama jinin hailanta wato ta ya rikice mata ya soma wuce yadda ta saba yana ta zuwa mata kowane lokaci to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita in kufi ki zauna kadara ma kanat tahbisuki gwargwadon shine kadara gwargwadon ma kanat tahbisuki haidatuki gwargwadon yadda al'adarki take riƙe ki a baya wato yana so ya maida ita zuwa ga al'adata ta farko idan mace tana jini kwana biyu ko uku ko hudu ko biyar ko kwana shida a duk wata yadda ta saba to sai yanzu jinin ya rikirkice mata sai zama ya rinka ci gaba da zuwa ko da yaushe to sai in za ta gane kwanakin da ta saba a baya kafin rikice rikicewan jinin to duk sanda jinin ya rikice ta koma zuwa ga al'adarta ta farko kwana kaza kike yi da kafin jini ya rikice to yanzu da jinin ya zo wannan wata sai ki ya kwanakin da kike yi da lokacin ya cika kwana biyu uku hudu biyar take yi duk wata ko shida ko kwana bakwai ko kwana takwas take yi a duk wata don duk aka samu mata masu wannan to duk wata in jinin ta ya zo na al'ada sai ta yi wannan kwanakin sannan ya dauke shine da ta zama tsarki ta mu tsarki to sai ta koma zuwa ga al'adarta na farko kaga shi yasa yace in ku fi ki zauna ba kya sallah ba kya azumi an gane ko kadara gurgurdan ma kana tahbisu ki haidatu ki gurgurdan yadda al'ada ke kasance ta kasance tana tana rike ki wato gurgurdan zuwan da yake yi kafin jinin ya rikirkice sai ki zauna adadin wa'annan kwanakin daga kwanakin sun cika sun maktasili sai ki wanka kawai ko da jinin walau istamarra maji dam to la atabiru hadha dama haidatan ba za ta yi izina da wannan jinin cewa haila ne ba ya zama istihada ka gani wa kanat haka haka ya dora ta saboda haka ya mai da ita zuwa ga al'adarta wa kanat taktasilu li kulli salah ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah amma wannan istihadi ne daga gare ta kamar yadda malamai suka bayyana yin wankan ijtihadi ne nata ba wai annabi ne umarci ta yin wankan ba na fata an fahimta wannan hiyar lati hadad fi zalika cewa kowane wanka kowane kowace kowace sallah in za ta yi sai ta yi wanka in za ta yi sai ta yi wanka sai ta yi sallah in la'asar ta yi sai ta yi wanka sai ta yi sallah in haka duk salloli nan guda biyar to wannan ijtihadi ne nata amma ba wai annabi ne ya ce ta yi haka ba ai mun wuce hadisin hamna ko yawa dama ya ce in mutum in za ta samu abin nan saboda sauki sai ta hada salloli a zahar da la'asar ta yi musu wanka guda eh, magariba da isha ta yi musu wanka guda la'asar abin nan su bahin kuma ta yi mata wanka guda shikenan ita kam tana yin kowane kowace sallah sai ta yi wanka wannan kuma hadha istihadu min harajin ta'ala anha Laisa amuran laha min ash-shar'i rawahu muslim muslim ya ruwaito wani hadisin cikin sahihinsa sun ce bukhari ma ya ruwaito shi kuma hakan ne gashi ma ya faɗa a ƙasa wa fi riwayatin lil bukhari a wata ruwa ta bukhari don bukhari ya ruwaito hadisin amma a cikin wata ruwaya tashi da ya kaɗaita sai ce wata wadda ili kulli sala wannan ziyadar to wannan shine yake nuna cewa mai istihada yana daga cikin da wudu' don ya ce wata wadda li likulli sala saboda jinin al'adan ba lalle a jinin istihada ba lalle ne kowane lokaci za a gan shi ba zuwa yake yi kawai lokaci lokaci zai iya zuwa yanzu da safe zai iya zuwa da rana lokacin azahar kuma ba za a gan shi ba za ta iya yin sallan azahar har ta kai la'asar ma jinin bai zo ba watakila sai bayan la'asar sai jinin ya zo ko wajejen magariba to kaga alwalan da ta yi sai sallan azahar da ita ba za ta kuma yin la'asar da ita ba ko da jinin bai zo ba na fata an fahimta da kai ta sake wata alwala ga kowace sallah wannan kan umarni ne na shari'a cewa tawadda'i li kulli salah amma ga nan wa kana tattasilu ta Aisha ta suke da wannan labarin ta kasance ita ummu habiba tana yin wanka li kulli salah to kaga istihada minha ba amrun ne minan nabiyyi ba na fata an fahimta la innama istihadun min min ummi habiba wa amma بهذا من bi هي min aisha على allati tukhbir ala كانت تكتسل habiba كل taktasil fi kulli aw li kulli sala ita aisha take bada bayanin wannan cewa ita ummu habiba ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah amma wannan ijtihadin ta ne kamar da malamai suka yi tafsilin al'amarin an gane ko masha Allah wahiya li abi dawud kuma wannan ziyadar ta wa tawadda'i li kulli sala ziyada ce da ta tabbata kuma a cikin sunan abi dawud shi ma ya ruwaito shi cikin sunan dinsa a gani shine yace wa ghairihi da wani sama min wajihin akhar ta wata fuska daban ta wata isnadi wani isnadi ya ruwaito da wannan ziyadar na wata wadda ili kulli sala amma wa kana taktasil li kulli salahiyar muslim an gane ko na'am saboda haka hadisi ne yana nuna kenan cewa almustahada idan tana da al'ada idza kanat laha adatun tarji'u ilaiha na fata inda iskalin dami laha yawa sai ta koma zuwa ga abin nan al'adarta sannan ta yi wanka bayan wucewan al'adarta ta wato bayan wucewan kwanaki in kwana bakwai uku hudu biyar shida bakwai take yi to da lokacin ya cika sai ta yi wanka kawai shikenan jinin da yake zuwa bayan wannan ba za ta yi itibarin sa cewa jinin al'ada bace ba bane ba baya hana sallah ko azumi ko ko dukan wata ibada da aka shaɗanta mata tsarki an gane ko na'am sai ce an ummi atiyata radiyallahu ta'ala an qalat kunna lana na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da adh shai'an rawahul rawahu wa abu daud wa wannan hadisi kuma yana zai mana magana akan hukuncin alkudura wa sufura wasu nau'uka ne su ma daga cikin nau'ukan jinin haila kamar yadda bayani ya gabata jama jinin haila na nau'i guda hudu ko akwai aswat sannan akwai humra sannan akwai kuma kudura da sufura launi hudu to sai dai kudura da sufura su suna zamowa haila ne su ɗauki hukuncin haila iza atat fi, fi, fi, fi ayyamil hait wa ma iza atat ba'da ayyamil haidi fi ayyamil tuhur la tu'tabaru haidatan na fata an fahimta shi ne abin da hadisin umu zai faɗa mana yanzu umma diya sunanta nusaybatu bintu ka'ab al-ansariya eh nusaiba ba shine asalin sunanta nusaybatu bintu ka'ab bisin eh bisin nusaybatu bintu ka'ab al-ansariya ta yi mubaya da annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi mubaya cikin matan da suka yi mubaya ita asalinta 'yar madina ce a gani saboda haka ita ce tana cikin wanda suka yi wanka wa zainab diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mata rasuwa ita wannan umma diya din tana cikin wanda suka yi wankan nan kuma an ce tana cikin waɗanda suke wa mata kaciya a lokacin annabi sallallahu ita umma diya ya tabbata saboda kaciya wa mata aiwa wani abu ne da ya saba wa shari'a ko ya saba hankali ba kawai jidali ne irin na turawan yamma Eh, suka farauti hankulan 'yan bokon da ba su da addini sai a cewa wani wai kaciya mata kuma su yahuda abinda za suke sukan kaciyar mata saboda musulunci ya yi maganan shi eh. kuma kaciyar mata wani abu ne sananne kabilal islam ba wani abu ne musulunci ne ya zo da shi ba kawai eh, abin nan ba misali hatta kabilal islam mata tuktatal a gani ba abin da yake kawowa haifar da wani abu duk ƙarya ce kawai ai haka suke suke propaganda akan abu sai ga ana ta yaya ta abu ana ta zurutu a kansa amma ka duba a ƙasa ba za ka ga abin ba haka suke ai dama turawa ka gani sai a ce masu yoyon fitsari masu waye masu waye wai kaciya ne yake kawo yoyon fitsari kuma yawanci wayanda suke yoyon fitsari ba wanda aka wa kaciya tana kanana mafi yawansu wata cuta ce kawai da Allah yake kawo ta kawai sawa'an za wanda ta yi kaciyan ma da wanda ba a mata kaciyan ma duk za ta iya yi to su yahuda suna da manufa wajen sukan da suke yi addini suke nufi amma mu mutane mu da yake jahilai ne ba su da hankali sai su rinka bin su akan haka wai su yan boko ne sun waye yanzu ka duba yanzu ka dauko magana polio ka dubi lokacin polio na ake ta yayatawa amma don Allah a ƙasa ka zo ka duba cikin society mutum nawa zaka irga masu polio cikin ƙananan yara ko manya mutum nawa ne amma ka dubi yadda ake ta maganar kaza kaza kaza kaza wane ne wane na yake polio na ina ina shan innan yake a cikin mutane kafin kafin ma wannan lokacin shekaru baya da yawa 30 40 ko 50 baya shekaru 50 baya ka gani a wannan shan innan da wane ne akan samu ɗai ɗai ɗai cikin mutane amma su turawa dama kowane abu suna sa shi ne a lokacin da ya dace su yi magana a kansa su a gurinsu yadda ya dace musu suka yi ta yaya ta wannan magana amma ba haka sama ba amma cutar da tafi yawa wanda kowa zai gani ba za a yi magana a kansa ba yan cutukan da ke kashe mutane nawa amma ba sa yaya ta wai su turo kuɗi su yi waye aje a yi wa mutane rigakafinsa ana yi ba a yi to wannan shine matsalar matsala mutane ba su wayewa suna da takalidul a'ama kamar yadda ake cewa Allah sauki sun zo da wani magana kuma wai wai wai wai meye wancan ciwon kafin lasa kafin lasa ibola <laughs> aka yi yaya tawo kayya kayya sai a ce a ƙasa a ƙasar ƙasar kaza mutum kaza sun mutu mutum uku mutum hudu nan fa ko mutum bakwai ba ma zan faɗa akai ma sun mutu nan cikin miliyan nawa cututtukan da suke kashe mutane dubbai suna nan ba a yi maganan su ba sai wani ebola haka ne sai wani lasa wani bature ma beran ma yake dauka yake ladewa gaba daya ko ko gan shi ba beran ya dauka gaba daya haka kawai yasa baki ya bi da giya kawai haɗe iyakar lasa kenan go kagan shi ya lashe beran ma duka kaga ba shi kenan ba su tura ne ya kamata mutane su tsaya su su waye su zama wayayyu yadda musulunci ya wayar da su ba wasu su rinka bin rudu kawai na tura tura makiyan musulunci ne makiyan addini ba abin da suke illa yakar musuluncin kuma duk kasashen mu ake cewa abin yana faruwa ba sa sauraron akwai malamai cikin surawan to malamai da suka musulunta suka yi karatu suke wa'azi suke bayanai akan abubuwan nan hmm. cikin turawan mato, yan boko mu saurare su mana su ji bayanan da suke su da suke tare da turawan a can suna faɗar hakikanin abubuwa Allah kiyaye to shi ne ta ce ah, ita umu adiya ko kunna na uddul kudurata mun kasance muna kidaya kudura kunna la na uddu afwan kunna la na uddul kudurata mun kasance ba ma kidaya kudura wato wato uh, ah, hanta hanta jini mai kaman hanta hanta ko kuma ka ce jini mai kaman launin makuba ko ka ce baki baki duka kudura yake nufi gurɓataccen abu kamar ruwan kwata-kwata kamar ruwan hanta-hanta ko makuba shi ne kamar irin abin da na ɗorawa din nan bawon ɗorawa din nan eh na eh? kenan ne ruwan irin wannan abin dorawan da ake abin nan insa to haka za a gaji jinin shi ba ja ba ba baki ba eh ne kudura haka yake zuwa wa sufurata da kuma sufura shine fatsi-fatsi kamar yalo-yalo haka yalo-yalo shi ba fari ba ba yalo ba sosai shine sufura fatsi-fatsi ba da tsohuri bayan tsarki ba ma ya shi ai lana udduhu shay'an ba ma kida shi wani abu na wai jinin haila ba ma kida shi a matsayin wani abu na jinin al'ada in dai jinin da yake da launin makuba ko yake da launin hanta hanta ko sufura jinin ya zo bayan an ga tsarki mace ta gama al'adarta ta ga tsarki tsarkin nan kuma alama biyu ce ko dai ta ga jufuf ko ta ga ƙasatul baida in dai ta ga tsarkin nan to bayan tsarkin sai ta ga wannan jinin ya dawo jini ya dawo mata amma da wannan launin ta kudura ko sufura to ba ta daukan sa al'ada ne dawo za ta dauke shi kawai jinin istihada ne kawai matsala ce su wannan yake nuna kenan in dai kabular tuhuri ne to ta udduna ta udduhu abin nan haidan eh, za ta kida shi a matsayin haila kenan in dai kabular tuhuri ne amma ba da tuhuri la ta'udduhu shay'an an gane go rawahu bukhari wa abu dawud lafzu lahu lafazin kuma na abu dawud ne da wannan lafazin la na al-qudrata wa sufrata ba'da duhuri shay'an a gani to kaga anan wannan hadisin zamu bashi hukumin raf'i ko ba za mu bashi ba kun san cewa ta yi kunna la ba ta ce ala ahadin nabiyyi ko ahadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta faɗi haka ba so anan sai ya zama mawquf kenan mawquf alaiha to kuma babu babu mukhalaf anan ka'idar don ka'idar in sahabi yace kunna naf'alu kaza ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya kara da ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ko ko nuhina kaza to shine za a ce lahu hukumur raf'i mutlakan zaka ce hadisin annabi ne ya faɗa ko da sahabin bai sarrafa cewa annabi ya ce ba kun ga na bata ce annabi ya ce ba kawai cewa ta yi kunna su sahabbai kenan take nufi musamman su mata tunda harka ce ta mata to anan kuma in ta ce in ta faɗi haka fi ahadin nabi to ya zama marfu lahukumar mawqufin ne lahukumar raf amma ma dama annaha lam taqul ala ahadin nabi sallallahu alaihi idan lam yakun lahu hukumur rafi sai dai kuma anan za mu ce hadithun ne mawqufun ala ummi waraka illa annahu lam yujad al mukhalif laha ba a samu kuma cikin sabai da suka saba mata ba akan wannan matsalar a kan haka kenan ya zama hujja dama idza sahha alhadith an sahabiyyin walam walam yarfa alhadith walam yarfa alhadith ila annabi sallama walam yukhalaf to fa huwa hujja ya zama kaman ijma'u sukuti e eh, ijma'u sukuti ijma'i ne a masukuti tunda sauran sahabbai suna suna nan amma ba wanda ba samu wanda ya bada fatawa sabanin nata ba kan haka zama haka hadisi yana nan hukunci hujja ce cewa idan har jinin ya zama ya zo ne kudura din ko sufuran ba da duhuri to laisa min alhaid ya zama ba haila bane ba amma idza a qabla duhuri to fa huwa min alhaid so in mace ta ta yi jini sai ta ganshi kudura ko ta ganshi sufura a lokacin al'adarta to za ta dauke shi al'ada ce amma ya zama bayan al'adarta ce ta yi al'adar ta ga tsarki ta gama hatta ya wanka sai daga baya kuma ya zo to wannan za ta ɗauke shi ba al'ada ba ba sai dai in ya zo ne kamar bayan kwana goma sha biyar da gama al'adata to wannan za ta ɗauke shi wani sabon jini ne ya zo na wani watan ko da a cikin watanni saboda yana iya yiwa mace ta iya yin al'ada a wata sau biyu kuma za ta yi ƙidaya wannan a matsayin al'ada abin na idda idan an sake ta ta yi jini biyu a wata ɗaya jini na uku ya zo a wata na biyu a farkon wata na biyu to ta gama al'ada so ta gama idda kenan za ta yin aure za ta iya kaza da sauransu na fata an fahimta وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حادت المرأة لم يواكلوها ko lam yu'akiluha فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ganan wannan fa to anan wannan anas dan maliku ya ruwaito mana wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi anas yake cewa su yahudawa sun kasance in idza hadatil mar'atu idan mace ta yi al'ada wato tana haila a cikinsu yahudawa hmm. lam yu'akiluha ba za su ci abinci tare da ita ba hmm. duk wata mu'amala da za a yi a gidan ba a yi da ita wannan shine abin da yahuda suke mace saboda haka in mace in na al'ada akwai wani wuri a cikin gidan akwai wani daki daban can za ta koma ta zauna ita kadai ba za a yi mu'amala da ita a cikin gidan ba kuma ba za ta taba abubuwan amfani na gidan ba kaga su yahuda wulakanta ta ma suke kaga muna in ba don wannan ba ba mu san al'ada tunda ba ka cikin su sai dai su dinga turo maka manganun banza na ƙarya abin amma gashi bayani yadda suke kenan su nasara kuma sai suka yi sakaci kaga su sun yi guluwi su nasara kuma sai suka yi ifradi suka yi ifradi da sakaci da rashin kula eh in mace tana al'ada su kan ma amfani suke da ita ma tana al'adan ma kome za a yi suna babin da suke ba wani abu da zai hana su yi mu'amala da ita su nasara kenan su kuma musulunci kuma ya zo ya sa su a wasat za a yi mu'amala da ita ta cin abinci a kwanta a shimfiɗa ɗaya tare da ita sai dai ba za a kusance ta ba ne da jima'i ka gani to a nan sai ya ce idan mace tana al'ada to ba sa cin abinci da ita to asalin abun su yahudawa sun kasance suna yin wannan ba sa kusantar ta ba sa cin abinci da ita ba sa haɗuwa da ita su yi ma'amala da ita a cikin gida to sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tambayi annabi ga abinda yahudawa suke yi sai Allah ya saukar da aya yace yas'alunaka anil mahidi yana cikin suratul baqara yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan nisa nisaa fil mahid suna tambayan game da mace mai haila da kuma mu'amala da ita sai Allah ya ce kulce ne da su huwa adan wato kazanta ne najasa ne wurin a lokacin take al'ada fa atazulun nisa ku nisanci mata fil mahidi a wurin da mace take fitar da al'ada al mahid shine mahallul mahallu khurujil dam don mimun din mimul mahal ake kiransa ko kace mimul makan mahid ai mahallu khurujid dami ina ne mahallu khurujid dami farjuha to shi yasa ya ce fa'atazilun nisa'a fil mahidi fi din nan kaidi ne mana nisanta mace zaka yi a wurin da take fitar da wannan abin da aka nisanta amma sauran mu'amala za ka yi sai annabi ya fayyace abin ya ce isna ukulla shay'in ku yi komai tare da mata illan nika ai illal wata banda saduwa ka gani sai ya ambaci sabab yuradu bihil musabbab me sababin da ke halatta maka kusanci mace aure sai ambaci auren yana nufin saduwar shi yasa yace illan nikah eh illan nikah saboda haka za a iya daura wa mace aure ko da tana al'ada ba yana nufin ba za a daura mata tana al'ada za a iya daura mata ko da jinin Allah ya zo mata za a iya daura auren amma kai mijin ko da ta tare ba za ku sadu da ita ba sai ta gaji sai ta tsarki na ba ta an fahimta yawwa eh to shine suka suka suka da annabi sai ya garanta ya garanta musu wannan bayan ya karanta musu aya sai ya ce saboda haka isna kullu shay'in illa nikaha to sai labari ya kawo yahudawa a kamar yadda yazo a cikin ruwayar fa balaga fa balagal yahud sai labari ya kawo yahudawa cewa ga abinda da annabi bai ce da sabansa su yi ka gani to shine sai suka ce wai ma yuridu hadha rajulu an yadda amin amrina shay'an illa khalafana wannan mutumin mai komai na inda muna abu sai ya saba mana shi annabi dama baya so ya dace da su kullum inda aka ce yahuda sai ce abin nan ba ka bi lokacin da aka taru za a ana tattaunawa ya za a dinga kiran juna zuwa sallah tun da farko a madina da aka zuwa madina aka hijira ba a da wani takamaiman abu ba a saukar annabi wahayi na yadda za a kira mutane zuwa sallah ba kafin a fara shar'anta wannan kiran sallan da muke yi kafin nan mitin aka yi ta yi da annabi da sahabbai sai wasu ka ba da shawaran a yi amfani da albuk eh abin nan eh, irin wannan kamar algaita ko ko sarewa ko botoromi wanda su yahuda suke busawa su kira junansu zuwa ga ibada sai ya ce ina haza min amril yahud wannan yahuda ne suke ba ma bukatan abin da ya shafi yahuda fa zakaru na kusan kuma suka ambaci kuma na kus kararrawa sai ce haza min amril nasara wannan kristoci ne ba mu aiki mai koyi da kristoci ba ya ce a kawar aka yi ta kawo shawarwari duk ba a dace ba kaga saboda shi baya son ya haɗa ya yi muwafaka da yahudu nasara sai dai abin da shari'a ta ce masa ta shar'anta masa kuma wannan shi kenan amma dai ba wahayi aka yi masa akan yin wani abu ba in aka ce yahuda ne ke yi ko nasara to baya so ya muwafaka da su da'iman to shine sai sai labari ya kai masu cewa gashi gashi abin da annabi ya fa shine suka zargin wannan ka gani to shi yasa musulunci ya ce wato ku yi komai da su sai dai kada ku sadu da su kawai wannan yake nuna mana kenan ya halatta a kusanci a yi mu'amala da mace in tana al'ada ya halatta a ci abinci da ita a kwanta tare da ita a yi komai ka yi mubashara ma da ita sai dai abin da kawai aka hana shine ba za ka sadu da ita ba shine aka hana shine haramun saduwa da mace haramun ne na faɗin tana al'ada kenan shi haramun ne sai ta yi tsarki mm. wannan shine abin nan shi yasa kaga a hadisin bukhari hadisin ummu salama lokacin da ta ce suna kwance da annabi sallama sai al'ada ya zo mata suna kwance a daddare a mayafi guda sai al'ada ya zo mata cikin dinan sai ta zare jikinta daga mayafin sai ta tafi sai ta canza riga ta sa ta ce ta canza riganta na haila hmm. eh, albastu fiyabal haidi sai na je na canza riga na sa rigan haila shi yasa wato yana daga cikin sunna idan mace tana al'ada to ta zama tana da wasu tufafi na musamman wanda idan mijinta ma ya ga ta sa to tana al'ada kenan shi yasa ta ce thiyabul haidi don wani abu ne sananne a cikin sabbai na je na sa rigan tufafi da ya ganta da rigan sai ce kin al'ada ne zo ta ce eh ita kuma tana jin nauyin ta zai ta kwanta ta da shi kuma saboda al'ada ya zo mata sai ce ta zo sai ta zo ya ce hawo kan gado ta sai ya fa mata yafi suka ci gaba da kwanciya kaga shikenan da ta ya halatta ai mu'amala da su ko suna al'ada ka gani isna ukul shay'in rawahu muslim wa ana aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id wannan hadisi kuma na na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuru ni yana umarta ta yana umarta ta fa attaziru sai na daura zani fa yubashiruni sai yayi mubashara da ni mana yayi romancing dina wato shine ya rungume ta an yubashira basharatahu basharataha shine ya rungume ta haka shine yubashiruha ya romancing din ta kenan wa ana ha'idun alhalin ina al'ada hmm. lokacin tana haila tana cikin jinin haila amma sai ce to ki daura zani sai mu bashara da ita sai su hada jiki saboda nuna mata soyayya da kuma tausayi da abubuwa haka ake bukata hmm. ka gani irin wannan soyayyan fa duk akwai shi a musulunci hmm. ba wai bature ne kawo soyayya ko kaza ko wane ne da kiss da sumbata da waye duk wannan akwai shi a musulunci ka gani eh ba tura ne suka kawo wannan ba su ma anan suka koya fa sun karanta musulunci karka dauka ba su karanta musulunci ba sun karanta musulunci yanzu akwai wasu wasu kafirai ne yahudawa da nasara haka suka haɗu arna ne duka turawa ne suka yi rubutu littafi suka rubuta na musulunci ne gaba daya hadisai duk atraful hadith kaga akwai atraf ai na mizzi wato hadisai atraf ah, likutubi sita sunan atraf lilmizzi akwai kuma da kuma tufatul ashraf wanda ya tattaro hadisai ne duk zai dauko ɗarafin hadisi ma'ana farkon hadisi kalmomin jumlar farko sai dauko ta duk wani hadisi da aka ruwaito mai wannan lafazin a kowane a bukari ne a musulun abin nan zai kawo shi ya ce wannan hadisi yana na bukhari a babin kaza a kitabu kaza babin kaza a musulun kitabu kaza babin kaza a abu dawo da kitabu kaza babin kaza duk in duk ya gaya maka duk inda mazannul hadis din mm. zai kama sannan ya tafi wannan sannan ya tafi haka ya yi wannan tufatul ashraf din to nan arnan kafirai ne fa suka yi littafin shekaransu hamsin suna rubutawa mm. kaga arna ne amma suka yi abinda musulmai ma manyan malamai da katira doktoci suna ta amfana da wannan rubutu sunan littafin ne nake son tuna na manta idan da suka bashi suna su ma irin wani atraf din wani aikin suka yi hmm. duk littafin littafin hadisai ga baki daya kaga shi shi mizzi shi kadai ya yi aikin amma shi na kutubu sita yi. Hmm. su kuma gaba daya da siha da sunan da masanit. Hmm. da muwatta'at da musannafat duk suka yi su littafi kaya guda ne gashi nan mujalladi ɗari kaza <laughs> to shekara hamsin haka suka yi suna tsarawa kuma kaga arna ne akwai wani bayahude ma da dan faransa da ya rubuta ah, abin nan ah, ya yi wa alkur'ani abin nan mufaharisul kur'an arne ne ya rubuta duk ayat da ta yi magana kan yahudu sai sa al-yahud to sai zo duk ayar da ta yi magana kan yahud zai kawo ta a sura kaza aya ta kaza sura kaza aya ta kaza ya kawo ayar sai kawo al-nasara sai kawo fir'auna sai ce duk ayar da ta yi magana kan fir'auna zai kawo ta sai kawo annika duk ayar da ta yi magana kan aure alkur'ani zai kawo ta a gargashin wannan babu kalmansa kwaya daya illa sai dai ka ce babu bukan da ya yi wa abun kawai ya ce nika kuma shi ba babun nikahi yake cewa ba a an nikahu to sai kawo azawaj sai kawo wanda da lafazin zawaj sai kawo alhajju azzaka zaka haka ya dinga yi har ya gama qur'ani ya mai masa babi babi kuma za ka yi research akan wata matsala ko za ka yi wa'azi in ka dauka zai taimake ka <laughs> malamai suna ta amfana da shi na musulunci kuma bai hude ne <laughs> eh sun karanta shi karka dauka wai sama ba sun sani Yahudu Yahudu wallahi yi fara maka bayanin musulunci ma sai ka kai baka san ma musuluncin ba sun sani saboda yanzu akwai wani a ta din nan bari mu mu tashin ku ji shi ko ka tura maka ma wato krista ne ya ji ya yi dan koyon larabcinsa ya bubuga saboda wajen karanta ayoyin ma za ka yana ta kwambale zalikar kitabu larai ba fihi huddan lil wai huddan sai ya wasa shadda wai yana so ya tabbatar da christianity ne a cikin qur'ani haka yin shubuhat kawai ya dinga ɗaɗɗauko wasu ayoyi yana ta kafa hujja da su akan tabbatan kiristanci da tabbatan Allah uku trinity da tabbatan haka ya dinga kawowa malam ayoyin qur'ani yake dinga ɗaukowa wai yanda ake yanda wasu malamai suke kokarin su tabbatar da musulunci da annabi gaskiya annabi a cikin bible shi kuma yayi wai zai tabbatar da christianity da kuma cewa annabi isa shine annabin karshen karshe ba annabi muhammadu ba duk wai a cikin qur'ani yake kawowa sau da ka ji shi kai ka san cewa mahaukaci ne bai sa abin da yake ba yana kawo ayoyi ba muhallin su ba amma ga wannan zai ja mutane ko irin musulman mu a ƙauye da waye da har cikin birnin ma irin wanda ba san musuluncin ba gaba daya sai a rikitar da alal kalli ma ya samu su saboda ba san addinin ba ba sa halartar karatuka inda za a waye musu kai su fahimci addini yadda yake kawai sun dauki addinin iyaye da kakanni kawai inna inna inna ra'inan nas kama yaf'aluna naf'alu kama yaf'alun nas kawai shikenan ya gaji addini a gidansu don haka ba ba da bukatan yi karatu kamar yadda wani da ya musulunta yake cewa ai ya batar da hatta limamin juma'a a ƙauye kirista ne da ƙur'anin kuma ya rikitar da shi kuma shi wannan limamin juma'a wallahi shi da kansa yake faɗa ya musulunta ne dan ba zata ne sunan sauye suleiman ba ku taba jin shi ba mutumin bauchi ne tura su ake eh, bisra Eh, syria ina ne kasashen nan can suke zuwa lubunan su je su koyo larabci su ana kiransu yan bazata kristoci ne kuma ka ga eh, program nasu anan ne ba na ganin suna sa amma a plateau a jos television nasu suna sa su yan bazata kristoci ne suna wazi za ga suna sa kaya irin nan jallabiya da komi da uwa da babban riga da komi kamar hausawa amma kristoci ne hmm. kuma suna abubuwa su dinga kawo larabci su dinga kawo kaza duka a ciki don su wai su an amfani da su ne su batar da mutane kuma suna shi wannan ya ce wallahi yana lokacin da yake cikin wannan ya ce har siriya ya je ya je misira ya je ya yi karatu kuma ya iya ga yana kocin ayoyi da waye abubuwa sosai ya yi karatu sosai shi ya zo yi musulunta ne yake faɗa ya ce wallahi sai dai fatan allah shi ya yafe mun abubuwa ce to aya islamu dama ya jubu ma qablahu yace ya batar da wani limamin juma'a ya mai da shi krista kuma kasan san ayar da yace ya jawo masa aya ya ja masa a cikin suratu al-imrana idh qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya hmm. <laughs> wane ne waja'ilul lazina ba'uka fawqal lazina kafaru ila yawmil qiyamati da wannan yace kaga ayar ku qur'anin ku ya tabbatar Isa yana nan duk wanda suka bi su ne mu'minai wanda basu bi shi ba su ne allazina kafaru waja'ilul lazina taba'uka annabi Isa kenan alal lazina kafaru allazina kafaru shine allazina lam yatabu yatabu isa kuma kaga ba lokacin sa kadai ba ila yaumil qiyamati shi wannan mutumin da nake gaya muku wanda aka jiya aka bani shi a mun je wajen da ta sani muka ji shine wai wai shi hujjar da yake kafa cewa annabi isa ya mutu shine Allah ma ya faɗa cikin Qur'ani ya ce ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka dama mun saba muna addu'a Allahumma tawaffana muna cewa Allahumma tawaffana in kana alwafatu hairun lana mutuwa ya dauki wannan mutuwa da yake jahili ne ya shigo ƙur'ani ta katanga bai shigo ta ƙofa ba da ya zo ta ƙofa sai a koyar da shi ya gane cewa ba haka ake a tawafi a ƙur'ani yana da itlaqat guda hudu kowanne kuma yana da ma'ana daban da na dan wafati ba wai mutuwa kawai ake nufi ba ka gani yanzu ka dauko wannan ya dauko wannan sai ka ce masa to don Allah ya za ka yi na cikin soto na'am can eh, abin nan eh, ya tawafakun eh, billaili wa ya alama majaratun da daddare yake kashe ku don Allah mutuwa da daddare kawai ake in ka ce kashewa ne ake nufi a nan Allahu ya tawaffal hina mautiha wallati lam tamut <laughs> a gani duk ga sunan jingim tawaffi ma'ana hudu yake da shi a cikin Kur'ani kamar yadda ummatan yake da ma'ana guda hudu a cikin Kur'ani akwai ummatan yana zuwa da yana nufin jama'atun minan nas akwai ummatun yana nufin imam akwai ummatun yana nufin alwaktu waz zaman haka ne duk kuma cikin ƙura'ani yana nan kamar yadda kadun ka gina cikin suratu yusuf waddakara da ummatin waddakara da ummatin nan ma'anan waddakara ai ya yi tunani lokacin da aka ce waye zai fasara mafarki shi wannan mutumin da annabi yusuf ya ba su fasara mafarki suna kurkuku ya dawo bakin aikinsa ce waddakara shi mutumin da aka aka sai ce waddakara da ummatin ana atikum bi ta'wilihi fa arsilun ana unabbi'ukum kai bi ta'wilihi fa arsilun waddakara yayi tunani da ummatin bayan wani lokaci ummatin ana kaga al'umma kuma duk harufan iri daya wasali iri daya da um wadancan umma umma din inna ibrahima kana ummatan ai kana imaman can da yake cewa fawara da ma a madiyana fawaje da ummatan ai jama'ata minan nas ina abada ana ala ummatin wa ina ala atharihim muqtad ala ummatin ala aqidatin wa dinin saboda haka suna raddi ne cewa wai su ba za su bi annabawa ba saboda su sun samu iyayensu da kakanninsu akan wani tsari na addinin da ba za su bari ba shi ne ina wajen na aba ana ala ummatin ai ala aqidatin wa dinin allati la nufariquha to to irin wannan yanzu shi ya shigo yana ta shirmensa yana ta wauta wannan ma bai kamata ma kai masa ma abin nan ba ya kamata hukuma ce kawai a kama shi a sa kurkuku a daure shi a abin nan dinsa kawai ba ta lokaci ne kai saboda jahili ne kana jinsa ka san jahili ne fitak bai san abin da yake ba Allah sauki fa yubashiru ni wa ana haidun ko hadisi ne sahihi wannan ya nuna ya halatta a yi runka rungumi matarka tana haila ka kwanta tare da ita ku ci abinci tare wani lokaci ma Aisha tana cewa ina haila in na sha ruwa annabi sai karbi kofin da na sha ruwa a ciki sai ya sa bakinsa daidai bakina sallallahu alaihi wasallam don nuna su kauna da soyayya wannan yana nuna mata kauna da soyayya sai ya sa daidai bakin sai kurba wajen tana kallo sai ta ji daɗi don mata tana son irin mace tana son irin wayan abubuwa ka dinga nuna musu soyayya da komi da abubuwa kar ka dinga cewa ka mai da su kamar bayi kana daure fuska kana ka dole dole mata wani lokaci ka zamo abokinta kamar sa'anta ko da kana sama da ita shekaru shi yasa annabi yake zama yana shekara hamsin da wani abu ya aure aisha yar shekara nawa bakwai a gani ya rasu ya bar da bata wuce shekara sha biyar ba lokacin da ya rasu bata wuce shekara sha biyar ba da ta rasu a da sha takwas sha takwas ya gani saboda haka sai ya tsere su yi ta gudu suna tsere da tijo da yar yarinya saboda <laughs> wani lokaci dole ka sauko kasa kuma ka zama kamanta wani lokaci ka zama babanta wani lokaci ka zama wanta haka dole za haka wani lokaci zama sa'atta dole ka haka za ka yi da ka san bisa ga al'ada galiban miji ya fi mata yawan shekaru bisa ga al'ada galiban a ko'ina haka auren yake tafiya dama to saboda zaman ya tafi daidai saboda ita mace haka tunaninta yake kar ka dauka wai kamar ka take yadda kake fahimta ba ka take fahimta kar ka taba tunanin nan wallahi shi yasa za ta dinga maka kwamfale da yawa wani lokaci dole ka cije ka shaye kawai ka janye wani lokaci ka maida abin wasa ma <laughs> dole ka ya kan ba haka ba ku zauna lafiya ba shi yasa annabi yake cewa yake cewa eh, eh, eh, khuliqat khuliqal anna khuliqana min dila'in an yi daga dila kashin hadarkari wa inna waje shay'in min dila'i a a'lahu hmm. mafi karkata shine na sama to daga dan saman aka zara aka karkarin annabi adam aka zara fa hmm. na bangaren hagu hmm. kaga ba ma na dama aka cire ba na bangaren hagu na hakarkarin sa Allah ya zare wannan hakarkarin kasan ya fi tankwara na saman in yana yin kasa yana ƙara budawa yana ƙara abin nan abin nan ne eh. amma na saman ya fi tankwara daga nan har baya a tankware yake annabi ya ce da shi aka yi kuma mafi tankwara shi nan sama sai ce fa in istamta ata biha fa samta biha fa samta ata biha wa biha iwat wa in zahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha firaquha annabi ya ce ka ji daɗi da ita kawai shikenan ka ji daɗi da ita tana da karkatan nan dole wato ka dinga kauda kai akan wasu abubuwa in ka ce sai ka miƙe kashin nan da yanzu straight to sai dai ka karya kashin ba zai miƙo ba ma'anan karya kashin kuma shine sai dai ku rabu kenan <laughs> Wace kenan ka gani to to shikenan sai mu abun nan ko eh <laughs> <laughs>